gaban ƙasa janaral muhammadu buhari mu ba jinga muka yi da kai ka ba mu kuɗi ba amma kai ka sani mu mun sani mu musulmi ne muna da tarihin ilimi zamaninka kar ka bari wani munafikin inyamuri ya taɓa mana rubutun a jami'a kuɗin najeriya ni ban yadda ba al'ummar musulmi kun yadda don allah yan uwana musulmi ma'aikatan gwamnati ku gawa gwamnatin buhari ba mu yadda taɓa mana rubutun a jamu ba amma sai kun yadda in ba ku yadda ba kun shiru don girman allah 'yan majalisa da kuka yi hawan feda kuka ci albarkar buhari muka zo muka ce sak kuka ɗabe wanda ba don mun ce sadin ba wallahi wasu da ba su ci ba amma ba mun muka ba su ba ai Allah ne to dan Allah yan majalisar dattijai da muka yi sa kuka hau dan Allah yan majalisar dokoki da muka ce sa kuka hau dan haka yan house of assembly da muka ce sa kuka hau dan girman Allah ku fito makamin da Allah ya baku ga wani barawon inyamuri ya ce a cire mana ajami ba mu yadda ba muna da wakilan majalisar dattijai muna gaya muku ba mu yadda ba muna da majalisar 'yan majalisar dokoki muna gaya muku ba mu yadda ba muna da majalisar house of assembly muna gaya muku ba mu yadda ba yawa in za ku ci amanan mu mu kuma billahi la ilaha illa huwa in kun san wata ba ku san wata ba ya ce to alhaji sani wace ce watan to ga watan suna son mu zaɓe su ko ba sa so to wallahi tallahi wanda na gano ya yi shiru ya zuba mana ido za a taɓa mana addini za a taɓa mana tarihi ya yi shiru na rantse da Allah ba zan zaɓe shi na rantse da Allah ba zan yadda a zaɓe shi ba ba zan kuma iya hana wanda yake son sai zaɓe shi ba to kun ji wata ɗin.